taron manema labarai da wasu 'yan kungiyar ta arewacin najeriya suka gudanar wasu sun yi ba da matakan da ake ɗauka na tabbatar da tsaro hayan da wasu kuma ke kushewa a kwanan nan ne dai wani kwamiti da gwamnatin jihar zamfara ta kafa ya mika rahotonsa inda kuma ya ce ya samu sarakuna da iyayen ƙasa da ma sojoji da 'yan sanda da hannu dumu-dumu a harkokin rashin tsaro a jihar to koya 'yan arewacin najeriya mazauna Legas ke kallon wannan lamari alhaji umaru na gogo sokoto shine sarkin kasuwar alaba da ke Legas. Reuters. A wannan bayani na tsaro a Arewa wato gaskiya abin ba bai da ma baya mu dama sha'awa kallo. In ka duba zuwa Boko Haram ya kawo muna tabarbarewa tsaro ko ina saboda ina ganin in baka manta ba yawancin eh, law enforcement agency namu ko kuma sojojinmu waɗanda aka sa domin su tare muna matsala yawanci in ka duba bayan arewa ne ake kaiwa idan aka ɗebi 'yan arewa yanzu kamar mutanen kano aka ce kano an samu matsala aka ɗauki mutanen kano aka kai wurin nan mutum ya san uwa ta za a kashe ko uban shi za a kashe ko yayin shi za a kashe duk da na san duk najeriya ne to wallahi tallahi wannan maganin kawai in aka kirga dan dan dan arewa mutum nawa ne dan dan kaduna mutum ne dan kano mutum ne dan a ɗiba a kai can wuraren su ka gani wallahi wani abu zai faru ba sanan basarakin da aka haɗa kai da shi aka yi aka kama mutane ko aka kwace musu dukiyoyi wallahi tallahi wannan ya kamata a kashe shi gaba daya sannan wayannan jami'an tsaro da nake ga maka wayanda an ce da su ciki in ka duba in wallahi ka duba ba za ka iske yan jihar ne ba suma sauran 'yan arewacin najeriya mazauna birnin na Legas da ba a basu a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da harkokin tsaron a yankin arewacin najeriya to sai dai a ta bakin wasu 'yan arewacin kasar irin su malam bello lukmanu dan sado akwai bukatar gwamnati ta yahuwa ga kowa da kowa a wannan lamari na rashin tsaro a jihar domin ci gaban jihar ta zamfara da kuma yankin arewacin najeriya da ma Najeriya baki daya bincike sun isar da nasu bincike wanda suka yi wanda kuma ba mu ji har yanzu wani mataki da gwamnati ta dauka ba duk da mun san ita gwamnati ta san abin da take kuma wanda yake jagora a jihar nan mutum ne mai ilimi da hazaka da kokari don mun yaba da kokarin shi kuma jagora ne na kwarai to amma ana cika nan gaskiya matsalar tsaron da ke da mu jihar Zamfara ba abu ne wanda ya shafi a cire wani a wani ba saboda abin dan kan da cewa nan da suka zo suka yi abubuwan nan duk cire-cire ran kai ya ga abin kamar an dawo da hannun agogo bayan ana so a kara jefa gwamnatin cikin wata damuwa da wani rudani yanzu dai a da jihar zamfara da jihar katsina da ma jihar kaduna ke ci gaba da daukan matakai na tabbatar da tsaro a jihohinsu har yanzu ana ci gaba da fuskantar matsalolin na rashin tsaro babin ya murai amurka daga lagos